informing all checked-in passengers in Arik Air Flight W3 411 to Kaduna. That due to scarcity of the aviation fuel, this service has been delayed for further one hour. Mai ba da sanarwa kenan a tashan jirgin saman Murtala Muhammad da ke nan birnin Eko kuma cewa take yi sakamakon karancin mai da jirgi ke amfani da shi an kara wani awa guda ga jirgin nan na kamfanin Arik mai tafiya zuwa Kaduna. wannan hayanin ita kuma tsakanin wasu fasinjoji ne na ɗaya daga cikin kamfanonin jiragen sama lokacin da suke bayyana musu cewa an soke tafiyar su biyu bayan wannan karancin man su ma masu tafiya birnin jos fadan gwamnatin jihar filato irin haka ta same su domin ko ki cibi wata baiwar allah mai suna ket ga kuma abin take cewa ni na zo daga dubai ne and then mun zo mun samu mun jira kusan awa biyar sun ce mana 30 minutes cancellation we after 30 minutes are canceling fly a za za an um, reschedule me zuwa 30 minutes after 30 minutes there will be a delay mun zauna 30 minutes ya wuce 1 hour 1 hour 30 minutes ba wanda ya ce mana komai wai sun je sun tambaya sun ce wai ana fuelin jirgi wai sa jiri ana fuelin jirgi sai mun ce to shikenan mun zauna muna jira mu sauran mu ba ga mana komai ba after like um, 3 hours sai suka zo suka ce mana wai mu zo nan muna zuwa nan sai sun ce mana wai mu ya hakuri an canceling flight sai dai ina barin farfajin da ake sayan tikitin na kamfanin arik sai na sallama babban daraktan kamfanin kaftan ado sanusi kuma na tambaye shi ko tun yaushe ne suka fara samun wannan matsalar na na karancin man jirgin mun fara samun wannan karancin man tun shekaran jiya to kaftan shi man jirgi ba a sayan shi ne a ajiye ana sayan shi a ajiye kuma mun saya abin da ya sa ma muke tuka jirgin sama muke tuka yanzu kenan don mun saya kamar muna da lita dubu biyar to kaga shi man jirgi ana amfani da shi da yawa da lita dubu ɗari biyar za mu iya gama da shi a cikin kwana biyu. amma dai haka bai sa kun kara farashi ba dai ko. a'a bai ba mu ƙara farashi ba ba mu ƙara farashi ba muna dai nan muna duba mu ga yadda abin zai tafi. sai dai kaftan ado sanu sai ce ba jirgin su masu shawagi cikin gida kadai ba wannan matsalan shafa a'a har ma da masu zuwa kasan waje domin ko jirgin su na ƙarshe da ya wuce london sai da ya bi ta kano domin neman wannan mai ya ce kuma muddin gwamnati bata gaggauta samun mafita ba cikin dan kanin lokaci to harkokin zirga-zirgar jiragen sama na iya tsayawa cik a najeriya wanda wannan ba karamar kuma baya ba ce ga tattalin arzikin najeriya karancin man jirgin sama dai a najeriya ba sabon abu ne domin ko shekarar da ta gabata ma kamfanonin jiragen sama sun fuskanci irin wannan matsalar wanda sai da suka danganta da kasashe makwabta irin su gane da kamaru domin samun wannan man sai dai kokarin da amurka ta yi domin ji daga bakin kamfanoni masu samar da wannan mai hakan bai cimma nasara ba